Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Fati me kare mata ya haɗiya yau yeah, nan ta wuce. Daga yarinya mai kyau yawon halitta da kuma halin. Daga yarinya mai kyau yawon halitta da ina fasan ki ke ma ki so ni ne da hali na ce da ita ina fasan ki ke ma ki so ni ne da ai tun da na ganta raina ya sota tun da na ganta a raina da sota ya ki ne karama ta yarinya yau dole in nan da mace ce da ni wai in je gidan su in tambaye su ko za a bani ta ce da ni wai in je gidan su in tambaye su ko za a bani baban gidan su ya ki ya bani har ma ya ce da ni ai babu hali baban gidan su ya ki ya bani har ma ya ce da ni ai babu hali tunda na ganga raina ya sota tunda na ganga da na karama na sota Fatima Fatima ta yi yarinya yau duniyar nan ta muke. Jama'a salamu alaikum mu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na san na an tashi lahiya. Lahiya lau malama Grace da fata ke tashi lahiya. Ya aka ji da dumin wanga gari. To ɗumi kan gashi nan ba ɗumi ba zahi dai dumi kice dumi homo magana ita ɗumi ke san sakwato. Yau sakwatawa ɗumi suke ai su komai na sunan daban ne. Ashe ku ashe kuna jin Hausa. in kice mutum ya yi dumi to ana nihin yana magana yana surutu a yana zuba ne zuba yake kamar kanya madalla to ke gani kenan dumi dumi dumi yanzu yanzu yanzu <laughs> yanzu dumi yanzu ga mun nan dai to alhamdulillah yanzu san na sanyin mm. na kaga ruwa akwai ruwan sanyi akwai ruwan zafi to wannan na tsakiyan ruwa yayi menene eh. in ba su a ce surutu ko kuna cewa eh. ruwa ma na surutu ne A'a ina cewa za ke gane wato in akwai ke ga akwai ruwan sanyi akwai ruwan zafi ko? akwai to akwai na tsakiyar zafi da sanyi. To na tsaka tsakan nan su ko sai a ce ruwa masu dan hosu hosu. Me? Hosu hosu suna da dan hosu hosu ruwa mai dan hosu hosu. <laughs> Ai wallahi bari hoda miki. wallahi sakwatanci da kin gani very rich very rich in gani ni bari bari nemo wani ah. littafi in yi kamus ni ba wallahi zan rubuta zan kudance kwanan nan na sokoto a kware da gaske kamus zan yi eh, na wallahi ko sai ki ce ruwa <laughs> masu dan hosu hosu wato su ba zahi ba su ba sani ba ah, ai sakwatanci in hada miki ai ai ai babba hausa ta an gaya miki magana ita dumi eh shine nace nace tun da dumi wanda mm. ke yawan magana ne to ai ashe ba ruwan ɗumi kenan. a ina sai dai ruwan ruwan hosu hosu ko ruwan sanyi ko ruwan zahi ko kuma masu dan hosu hosu to to yau yo kalma kalma da muka koya ita ce hosu hosu ko a masu dan hosu hosu kwarai ko da ke ta hisa ko take ci ruwa a bani ruwa masu dan hosu hosu a haba shikenan sai a baki ruwa su ba masu sanyi ba masu zahi ba to Hmm. To, na ce na san yinna a wannan mako mai kan eh. lura da shi. Wannan mako ana taron jam'iyyar Republican a Amurka a wannan yayi na corona har yanzu kamar yadda aka yi na Democrat. Kwarai da gaske kuma mako ne za a ce na mai da buki. To, me kan lura da shi? Abin da ni lura da shi kin san a ah, wancan bakwai da ya wuce To mun saurari wato jawabai na tarukan da aka gudanar na tsaida ɗan takara na ita jam'iyyar adawa ta Democrat. To a wannan makon lokaci ne da ita kuma jam'iyyar Republican ta gudanar da nata taro inda ta tabbatar da shugaba Donald Trump da mataimakinsa wato Mark Pence a matsayin a ɗan takarar shugaban ƙasa da kuma mataimakinsa a zaben da za a gudanar insha Allah a watan Nuwamba mai zuwa. To kamar yadda kika faɗi Malama Grace lokaci ne da ita ko jam'iyyar Republican ita kuma ta fito karara na ɗaya ta nuna ko kuma ta bayyana irin wato abubuwan da take ɗauke da su idan aka bata dama aka zaɓe ta a lokaci ɗaya kuma ta yi kokarin soke duk abubuwan da ita jam'iyyar dan takarar jam'iyyar Republican dan takarar jam'iyyar Democrat ya bayyana da kuma nuna cewa a'a nata tsarin shine daidai dama kin san haka sha'anin demokradiya ya tallata mm, eh, kowa siyasa ta kowa ya tallata eh kowa ya tallata nashi ya kuma yawa eh, ya kuma yi kokarin nuna cewa na abokin adawar sa ba na kware bane haka kan faɗi cewa galibi eh, jam'iyyar Democrat ita ce jam'iyyar da aka fi samu baƙaƙen fata sai ko kuma mata da dama suke goyon baya sai kuma wannan karan su kuma a wannan makon su ma suka yi kukan kura na ɗaya suka fitar da bakake da dama da suka yi jawabai. ai gaskiya kam a kwarai da gaske cikin su hadda waɗanda ake ganin kamar wato 'yan demokrasi sun riga sun sanya su aljihunsu ma'ana waɗanda suke suna ɗaya daga cikin waɗanda aka musguna wa 'yan uwansu idan kika lura akwai mutane da dama wanda suka fito suka yi jawabi wasu kuma suka halarci wuraren tarukan da shugabannin da kansu suka nuna cewa ga nan kuma aka nuno su suna ɗaya daga cikin waɗanda aka ko kuma aka harbi mutanen su ko dai wani abu makamancin haka baƙaƙen fatar saboda haka abu ne da za a ce kowa dai ya kwashi nashi ka son to amma malama Grace ina ganin babban abin da ya fi jan hankalin mutane a wannan taro na Republican shine jawabin uwar gidan shi shugaban kasa wadda a yadda aka yi tsammani wato sai zan ba haka ba ana tunanin a irin yadda kaman shi shugaba Trump yake da kaman kaman yana yana da iko akan kowa to sai gashin matar shi ta zo ta yi kalamai waɗanda suke nan kalmomin ta ne nata ne ta yi ba wai ta tsaya ta wai an shirya mata ko wani abu nata ne ta yi hasali ma inda mutane ke tsammanin ta tabo ta yi wani cacaka ko ta yi wani abu sai ta ce ita ba za ta yi wannan ba gabaki daya saboda mi ba ta so a ci gaba da rarraba kan kasa wato wannan ya ja hankalin mutane masu shari'a akan lamuran siyasa Amurka da yawa an yi ta shari'a akan wannan kuma an jinjina mata akai irin wannan jawabi da ta yi mm. kamar yadda muke faɗa muna koyan darussa da dama a siyasar amurka da kuma fatan mu ma za mu koyi da waɗanda suke gaskiya ke ga za a ce yanzu an yi abin nan da yan kwallo ke ce ma wanwan wato ɗaya da ɗaya kenan kin ga eh. a makon da ya ya gabata mun ce mun koyi darasi sosai akan matar ɗan takarar shugaban ƙasa na democrat eh. saboda kasancewar wai tun da mijinta ya kasance a mataimakin shugaban ƙasa ta ajiye aikin ta na na abin nan na malanta ba eh. to ita kuma wannan da ake tunanin kamar za ta zama amshin shatar shugaba trump a'a ba haka ta yi ba ta zo ta yi amfani da nata kalamai da kuma nata ra'ayi da kuma abubuwan da take gani ta kuma nemi ƙuri'a da goyon baya ga mijinta su kin ga zamu ce waɗannan matan waɗannan shugabannin duka to abin koyi ne ga su kuma matan shugabannin mu na can a kasashen mu na Afirka eh to Allah ya sa mu mu ci gaba da ɗaukan kyawawan darasa da muke gani a kasashe da suka ci gaba domin ci gaban kasashen mu to amin sun amin malama Salo mawa fim causa. kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe gaishe mu akwai abu namu ah, maganin a faɗe mu ba kun angwance mun amarance <laughs> gaskiya <laughs> <laughs> wakilinmu a birnin tarayya Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim ta amarce. ta amaryance za a ta amarce eh. ina ganin sai mu tuntubi farfesa bunza ko ta amarce ta amaryance ne za a ce ko manyan malaman hausa eh suna jin mu irin su farfesa bunza kamar da na faɗa sai a muna aikin ahuwa kuma a muna gyara inda gyara eh. to iyalan marigayi alhaji hamza sahara da iyalan marigayi malam musa inuwa ne aka ɗaura aurensu wato ita wakilin a birnin tarayya abuja shamsiya hamza ibrahim da kuma angonta alhaji abdullahi musa wawu waɗanda aka ɗaura ma wannan aure jiya to muna fatan an yi adace waɗanda suka halarci wannan taro muna fata duk kowa ya koma gida lafiya kuma Allah ya ba da zaman lafiya da albarka zaman tare. To amin sun amin muna taya murna sosai ga Shamsiya Hamza Ibrahim sauran kuma irin su ban haɗu suna ba. Eh su ma muna musu fata alheri. Allah ya gwada eh, mana wanga rana. Eh gaskiya ka to amin sun amin. To ba da malama Grace a har yanzu akwai sakon taya murna ga iyalan marigayi Malam Umar Malgore a ɗawa Sokoto da na marigayi Alhaji Abdullahi shi ma ɗawa Sokoto. saboda daurin auren 'ya'yansu Muhammad Zulkarnaini Umar wanda aka fi sani da MZ da kuma Fatima Buhari Abdu wanda za a yi a yau Asabar karfe 11 na safe a makarantar marigayi Malam Haliro alkalin waziri da ke gidadawa Sokoto tare da fatan Allah ya bada ikon wato halarta kuma Allah ya bada zaman lafiya. sai kuma ta murna ga iyalan marigayi alhaji muhammad dan fulani ya yace allah funtuwa da na injiniya sani ibrahim audi bakanike su ma saboda ɗaurin auren 'ya'yansu da za a yi a yau dinnan asabar wato shamsuddin muhammad da badiya sani ibrahim wanda shi ma za a yi a yau asabar a gidan alhaji audi bakanike da ke unguwar sabon layi titin dan dume a funtuwa ta jihar katsina da karfe biyu da rabi na rana allah ya ba su zaman lafiya muna musu fatan alkhairi sai kuma a sakon taya murna har ila yanzu ga sa'idu jika gada akan ɗaurin auren yarsa sabila sa'idu jika gada da za a yi insha Allah da angonta usman yan bawa kaɗi cn general hospital silame dukan su a jihar sokoto wanda za a yi a wato asabar mai zuwa za a yi insha Allah malama to Allah nuna mana wato to amin biyar ga watan tara shekara ta 2020 da misalin karfe goma sha biyu na rana a masallacin shiyar tudun makaɗa a garin gada da ke jihar sokoto to muna yi musu fata alkhairi duka kuma muna fatan allah shi ba da zaman lafiya kuma shi ba da zuriya ɗaya ba amin sumu amin mutu karawa eh takalmin kaza <laughs> eh, Tafar masoya, aidan masoya, tashi yanzu bar masoya adam masoya cikin masoya kauna tana zuba yanzu bar masoya adam masoya cikin masoya kauna tana zuba to ni kuma ina mika gaisuwar fata alheri da taya murna murna cika shekarun haihuwa ga yayana Nehemiya Gata da kuma kanina Mike Iliyagata dukansu a cikin wannan makon suke bikin cika shekara to Allah ya ƙara nisan kwana. ya mm. sa sauran kwanaki da suka rage a gaba su kasance masu albarka da kuma salama. To amin kuma Allah ya nuna mana shekaru na baɗin baɗaɗa masu zuwa muna ta taya su murna Malama Grace. Amin amin. wato bari mu taya mai mu da kuma aiko mana sakonni a ko da wani lokaci wato Aishatu Musa wada barikin ladi a jihar Filato saboda samun karuwar ɗa namiji da ta yi wanda aka raɗa wa suna Suleiman. Allah ya raya Suleiman ya kuma albarkacin rayuwarsa ya sa mai taimakon iyaye ne da jihar Filato da ma ƙasar Najeriya kai da ma al'ummar duniya baki ɗaya Allah ya sa mai amfanin su ne ga baki. ɗaya abin abin su mu To ba da yanzu kuma bari mu shiga zangon gaishe-gaishe mu. Muna miƙa gaisuwar fata alheri ta abari ya huce ga Aliko Auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladi jihar Filato sai Bashir Tela lafiyan bare-bari da Fiyol Baban Usiri Maradi sai kuma Abdullahi a Abasanyan Kuza Sabon Bariki. gaisuwar a bari ya huce zuwa ga alhaji adamu bawa mele difa da asp hassan inkil sai kuma adamu ranki ismail da kuma umar redwanu da fatar an tashi lafiya To amin sun ma amin malama Grace a gaba kuma sai gaison filin a bar ya huce zuwa ga Ali Abdullahi Doron Baga da Abdullahi Laki Funtuwa da Usman Manika mai ruwa ruwar Funtuwa da Gwani manajan Bulo da Masak da Sadi MD dan Hausa ya sai Muhammad Babalala Kamaru wato tsohon wakilin mu kenan sai kuma Haruna Yusuf Daura da fatan suna cikin lafiya kuma suna wato karshen mako lafiya. Amin su amin to sai gaisuwar a bar ya huce zuwa ga Alhaji Ila hakimin babban Katami da Shu'aibu Tela na garin Jigawar Boka sai Iliya mai kanti da shayi a garin Daura da Usman mukhtar ɗan Nijar da kuma Zakari Salihu gidan Romji da fatan suna cikin ƙoshin lafiya. To a malama Grace kamar yadda muka faɗa komai kirkin ka ba za ka iya gani kasuwa da gaisuwa ba amma a ƙarshe bari mu gaida sani na Liliya Makuku da Sabi Usani ɗan dogaro Katsina sai Mani Abdullahi Bucci Difan Nijar sai Abdulrahman Malam Muntaka Dar, sai Abdulaziz ɗan goga mai aduwa sai Malam Mani Tinau mai aduwa da fa'ilu ɗan Ladi mahuta a ƙarshe da Abba bin Baz Unguru tare da fatan suna cikin ƙoshin lafiya. To ma dalle aiko da labari wani yana ta a ashe bai ma sauraro na ce to ado da kana sauraro da ka san cewa mun faɗi wannan labarin sai ya ce to bari ya <laughs> bari ya sake <laughs> sai aiko mana da labarin ku na sanyin na to <laughs> labarin bafin latani da barayi a'a ashe ko an gaba jinta ka gaba jinta wani bafin latani ne ya shiga mota zai je tahiya to yan fashi suka tare su shikenan da yan fashi suka tare su bafin latani ya ruga a guje ya buɗe kofa ruga a guje wannan kam shikenan da rayu suka zo suka duba mota suka duba mota suka fahimci cewa a wannan wurin zaman ya kamata akwai wani da ke zaune sai suka tambayi sauran fasinjan da suka zauna suna tsiyu-tsiyu suka ce waye eh. a wannan kujeran eh. fasinja suka shiru ya suka ce waye a wannan kujeran da suka bude musu ido sai suka ce a'a ai wani ba fulatani ne kuma ya gudu sai shugaban barayin ya ce to ai in dai ba fulatanin asali ne zai zo hannu <laughs> zai dawo a zai dawo wani shi eh, ke da suka shiga kuma barayi da basan bazira sai suka ba wa'annan fasinja suka bi neman bafullata ne <laughs> a cikin jeji mhm. suka ba mm. suna ta nema suka yi ta nema suka yi ta nema ba su ga bafullata latani ba sai can ɗaya daga cikin barayin ya ce masa kai wannan bafulata ne ai yayi nisa sabili da haka eh. tunda mun kira mun kira ya ce shi shugaban barayin ya ce idan suka kira su uku bafulata nan zai ansa in dai har suka kira uku za su zai ansa eh mm. sai shi kenan mm. da suka kira su uku bafulata ne bai ansa ba ɗayan ya ce shugaban barayin ya ce oga tunda dai mun kira su uku nan bai ansa ba mu wuce kawai ashe dan eh. fulani nan da ya ruga da gudu hayewa ya bishiya <laughs> kan bishiya wannan kan <laughs> yana bishiya yana kallon su suna ta neman shi shi eh. ke kuma a karkashin bishiyar ne suke wannan surutun sai bai fulata ne da ya ji an ce kai ogan tunda mun kira su uku bai ansa ba mu wuce kawai sai eh. fulata ne ya ce ai ba su uku ba a radu <laughs> ko da so dubu kuka kira ni na bi ansawa ya ɗau bashi, faɗa mishi ya ɗau bashi, za mu mai da bashi, ba komi, ai ai mu ya san ba a cin mu bashi kuma na tabbatar da wannan da ya dai ce ne kawai amma ba fullata ni bane ba mamaki ba barbare ne ba ba ba da ba haka da wuce kana ba gobara ya ba shi da a wannan ba barbare ne ba rama a to shikenan ado salati ya dau bashi ai zamu zamu zamu abin nan zamu mai da biki <laughs> Eh, to malama Margaret ah, shi kuma wato shugaban murya talaka wato zaidu bala kofa sabuwa birnin kebe turo eh? mana yi wani kacici kacici eh? ya turo mana wani kacici kacici haka eh kuma ina ganin ya kamata mu ba masu sauraron mu dama amma ki zan fara ba dama ki fara amsawa wai miji da mata suna aiki shi mijin yana ɗaukan albashi na naira dubu ɗari ɗaya a kowane wata mm. ita kuma mata albashin ta naira dubu ɗari biyu ne kinga a matar ta kashi aiki za a ce eh. yawa za a ce kamar aikin ta ya ɗan fi nashi ɗan kabri kabri kenan na eh. kuɗi to shi ne ana nan kawai sai to wuri ɗaya suke aiki to shi ne sai ma'aikatar kawai sai ta da wani doka cewa ma'aurata daga yau an haramta musu ma'aurata biyu su aiki a wuri ɗaya dole mutum ɗaya zai yi To. wai malama Grace to yanzu da mijin da ke karban naira dubu ɗari ɗaya. Shin shi zai bar aiki ya koma gida ya zauna matata saboda tana da kuɗi shi ke ya koma mata ta koma miji yanzu ita ke fita aiki ko ko a'a bin kuɗin za su yi. Wai abin da kuke cewa wai ya koma mijin hajiya. A'a to. <laughs> To yanzu ke wa kika zaɓa ya ci gaba da aiki. Ai ai tun farko eh. dama mijin hajiya ne tunda albashin ta ya ruba nashi tun eh, eh, dama ai to ni kan gaskiya to ni yake to yanzu muna da muna da bambancin ra'ayi da ke don ni dai kan in ni ne ko to sai dai ta koma gida ta kula da iyali ni kuma ni Allah ya dora ma bari in je in yi fafutuka naira nan dubu ɗari Allah ya sa mata albarka bari mu haƙura da dubun ai ai nace nace da sanyin nan ka san ka san wannan sai a gida ake wannan kai ka san cewa kai kai ga naune cewa a ƙasashen nan akwai waɗanda su ainihi ma maza ba sa aiki kwata kwata mata eh, ke zuwa aiki suke suke zama suna eh. kula da ƴaƴa. Eh, kwata-kwata ba sa zuwa aiki. An ce miki naira, ai da an ce miki naira, aikin sai inda ake nufi, ai ba na ake nufi ba. <laughs> To masu saurare za mu kafa wannan labari a shafinmu na Facebook ranar Asabar da safe sai a je a yi wannan muhawara. A tafka mana muhawara amma kuma a bada hujjoji. dubu ɗari ko kuma mai naira dubu ɗari biyu. Wane da eh, ma'ana mijin ko mata eh kwarai da gaske. <laughs> To ba ga yadda za ta kaya ko ni zan ci ko kai za ka ci. to kenan to muna mu zuwa <laughs> to za mu ja birki nan sai mun ji daga masu sauraron mu in Allah ya da mako mai zuwa za mu karanta mu ji abin da waɗansu ku ke cewa yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri take bushewa balo balo nake korawa balon balo na kauna sarari a so da kauna soyayya take bushewa balo